a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a sunana adamu ktd popularly known as wakilin sarkin waka ina yi wa daukacin al'ummar musulmi barka da sallah da fatan sallah lafiya allah ya maimaita mana marasa lafiya kuma na gida da nasu mutu allah ba su lafiya wanda suke da lafiya allah ya kara mana lafiya da imani ina mana barka da sallah mu especially mutanenmu na fara sarkin waka da shi sarkin wakar kansa da uga ale mufti da aminu umar na baba da yawala na baba da kuma awal malari sai salim mabudi da dai sauran yan uwa masoya allah ubangiji ya maimaita mana allah ubangiji ya maimaita mana allah ubangiji sa albarka a rayuwarmu Allah ya dawo mana da sutura a ci gaba da hakuri masu nishadi